أعوذ بالله السم العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan sha'ban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da 27 ga watan mayu shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا شيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisi na takwas a wannan littafi za mu tashi akan alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar wanda kamar al'adan da muka ɗauka a wannan salon littafin duk lokacin da muka zo kan ƙa'ida za mu maimaita ƙa'idojin baya ba don komai ba zai taimaka mana wajen haddace su da ƙara riƙe ma'anoninsu a mu ƙa'ida ta farko malam yana cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah ga baki ɗayanta mafi kyawu ne ƙa'ida ta biyu asma'ullahi ta'ala a a'lamun wa ausafun sunayen Allah maɗaukaki yana kunshe da zatin Allah kuma yana kunshe da siffar Allah bi ma'ana kowace suna na kunshe da siffar Allah kowace suna siffa ce amma ba kowace siffa ba ce sunar Allah ƙa'ida ta uku shine asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل sunayen Allah idan suka zo a ƙa'ida muta'addi bi ma'ana wani na shigan wani to yana ɗaukan ma'ana ko kuma ƙa'idoji guda uku ƙa'ida na farko tabbatar da sunan ga Allah bi ma'ana kamar a ce bismillahir rahmanir rahim kaga bismillah Allah ɗai ko ar-rahman biyu kenan ko ar-rahim uku kenan ko to ga ka'idar da ke karkashin ta tabbatar da sunan ga Allah na biyu tabbatar da siffar ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah akwai siffa ta uluhiyya ko sannan na uku tabbatar da hukuncin wannan sunan da abin da ya kunsa amma idan ya zo da wasfi bi ma'ana sifa. غير متعد باني شجا جونا با بمعنى ɗaya baya wa ɗaya ta'adda bima'ana ɗaya baya shigan ɗaya to ya kunshi al'amari guda biyu ne na farko tabbatar da sunan ga Allah na biyu tabbatar da siffar wanda wannan sunan ya kunsa ga Allah shine ka'ida ta uku ka'ida ta hudu kuwa ita ce dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammun wa bil iltizam dalilai da suke nuni akan sunayen Allah da zatin Allah da siffofin Allah takunu bil mutabaqa yana dacewa da ubangiji sunar Allah ya cancanta yayi daidai da Allah shine bil mutabaqa da aka ce al khaliq ko aka ce al musawwiru mai surantawa kaga wannan sunan ya yi daidai da Allah eh huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shine wanda yake fashionin din ku yake kago halittan ya tsara halittan ku a cikin mahaifa na iyaye mata yanda ya ga dama shine a hadisin bukhari da muslim da manzan Allah ya ce Allah na turo mala'ika wanda zai zo ya busa maka rai a ranar da ka cika kwana 120 a cikin mahaifiyarka wannan mala'ikan akwai ruwayar da ya ce idan mala'ikan ya zo sai ya tambayi Allah zakaran an wannan ɗa da za a busa wa rai da za a moldin ɗin rayuwarsa a fitar da jikinka da kai da hanci da kunne sai ya tambayi Allah ɗa namiji kake so in tsara ya Allah ko ya mace in Allah ce ɗa namiji sai a yi moldin ɗinka a sa maka sinadarin da ɗa namiji ke bukata a rayuwa sai a tacin to it idan kuma Allah ya ce ya mace sai a fitar da wannan yar sinadarin da ya mace take bukata a jikinta na ɓargo da makamancin haka wannan mala'ikan shi zai moldin ɗinsa amma kaza Allah ce huwa allazi ko fil arhami kai bai sha. shine wanda ke suranta ku a cikin mahaifan iyaye mata yanda ya ga dama kaga wannan sunan yayi daidai da Allah ko bai ba shine bil mutabaqa wa bit tadammun sannan kuma wannan sunan ya kunshi sunan ubangiji da siffa ta ubangiji wanda yake wannan aikin al-iltizam yana nuna ilimi na Allah yana nuna iko na Allah sa'annan yana nuna wato ƙarfi na Allah subhanahu wataala a wajen jujjuya wato dugan mani da ya yi ya mai da shi jini daga jini ya mai da shi tsoka daga tsoka aka fitar da har da kashi a jiki wanda asalinsa dugan mani ne kaga wannan yana nuna maka karfi na ubangiji da ƙudura da kuma ilimi na ubangiji in babu ilimi ba za a iya yin wannan aikin ba in babu iko ba zai iya wannan aikin ba to kaga wato iltizam din yana nuna maka tunda ya ce yusawwirukum arhani arhami kaifa yasha shine al musawwir ko to abin da ke tabbatarwa yana tabbatar maka da iliminsa, yana tabbatar maka da kudirin yana tabbatar maka da wato karfin Allah sa'annan yana ƙara tabbatar maka da Allah rayayye ne wanzanze ne ke wannan aiki to wannan na biyar shine asma'ullahi ta'ala tawqifiyatun la majala lil aqli fiha sunayen Allah madaukaki tauƙifiya kamewa ake yi akan ta la majala babu fage lil aqli fiha na kwakwalwa da za a iya harsaso wani abu a ce wannan sunan Allah kaza ne mala yana so ya baka ka'ida ba a gane sunan Allah da me da kwakwalwa wai ka ce a yau kayi tunanin abu kaza zai iya zama sunan Allah ba a yi ina ta an gani, kaga wani lokaci kana zauna kana iya zama kwakwalwanka ya haraso maka wa'ansu abubuwa ko ka tabbatar to amma a bangaren sunayen Allah kwakwalwa ba yi da fage a wajen akwai wanda ya taba gani Allah kaga babu ina ta an ka kaga baka ganshi ba balle ka me ka suranta shi ina ta an sa'an sa'annan kuma amma ya bada labarin karan kansa ko a cikin qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan siffofin ubangiji da sunayensa to kada ka ce kai yau ka gano a kwakwalwarka abu kaza zai iya dacewa da sunan Allah kamar yanda Jahan bin Safwan yayi ya dingina wa Allah suna ya sa mai suna Al-Qadim a cikin asma'ullahi ta'ala da muke da shi a hannunmu ai akwai Al-Qadim ko to wannan sunan jiham ne bin safwan ya sa wa Allah wannan sunan kuma daman kowa ya san jiham jiham bin safwan mutum ne mai gabatar da ne kwakwalwa kuma fikiran nan ya samo shi ne daga ja'ad shi kuma ja'ad ya samo shi ne daga wani bayahude wanda ake kiransa faluta kaga asalin inda ya ɗauko wannan tunanin kenan shi kwakwalwa yake gabatarwa sa'annan mu'tazila su ma suka ɗauko wani yanki na irin aƙidan jaham suka ce hankali shine a saman komai idan ka samu maganar Allah ya ci karo da hankalinka bi ma'ana a tunaninsu kenan saboda sun ce as-sahihu ma sahahahu al-aqlu wal qabihu ma qabbahahu al-aqlu fa inna mukhatabuna bi uqulina abu mai kyau shine abin da kwakwalwa ke nuna maka mai kyau ne abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ke nuna maka mara kyau ne saboda haka kai a matsayinka na dan adam Allah zai tambaye ka ne da kwakwalwa ba da nasi ba kaga ya ci karo da wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce ba za mu azabtar da mu ba sai mun turo maka dan sako to amma su sun ce kwakwalwa shine dan saƙonka saboda sun yi amfani da wani hadisi mawzu'i hadisi ne na kage wanda aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu tabarani ya fitar da wannan hadisin a cikin mu'ajam nasa amma hadisi ne mawdu'i kage ne aka yi aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce farkon abin da Allah ya fara halattawa shine kwakwalwa sai cewa kwakwalwa taho sai kwakwalwa ya taho ya ce juya kwakwalwa ya juya ya ƙara cewa kwakwalwa taho kwakwalwa ya taho ya ce juya ya juya sai ce to da ke zan karɓa da ke kuma zan yi uku ba bi ma'ana da kwakwalwa Allah zai karɓi ayyuka da kwakwalwa kuma Allah zai yi uku ba sai ya ce ban taɓa halitta wani abu da ya kai ki karamci a wurina ba in ji su ba suka ce Allah ya ce ina fata an gane imamu ibn abi ibn adi a cikin kamil ya ce hadisin nan ƙarya ne shi ma imamu tabarani ma haka ibn hibban ya ce hadisin nan maudu'i ne la asla lahu ina fata an gane haka imamu al-uqayli a cikin Abu abdu'aba ya ce hadisin nan na ƙarya ne haka ibn taymiya a cikin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan da yazo da hadisin ya yace wannan hadisin bai da asali to duk malaman hadisi sun tabbatar da kage ne aka yi aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka shi malam ya kawo maka wannan ne saboda ya maka raddi ga wa'annan mutanen da suke gabatar da kwakwalwansu a wajen siffanta Allah subhanahu wa ta'ala shi sa shekul islam ibn taimiyya a cikin lamiyarsa yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ينشي وجميع آيات الصفات دكت الآيو ينسكي مغنى أكل صفوف الله أمرها إنا جيدينتا إنا بنت كما نقل الطراز الأول كما يندى واتو manya-manyan farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aruddu uhdataha ila nuqaliha ina maida abin da ta kunsa zuwa ga waɗanda suka cirato hadisin wa asunuha an kulli ma yatakh ma yatakhayyalu kuma ina kare ƙwaƙwalwa na da dukkan abin da kwakwalwa zai iya haraso min ya kawo min na tunani sai in hana shi ya ba ya sifanta Allah da wannan sai ce ko liman nabadha kitaba ba a wata nuska za ka ga ce kuma halliman na bazal ƙorana wara'a tur da mutumin da ya jefar da ƙur'ani a bayansa wa idastadalla ya kulu ƙalal akhtalu amma in zai kafa hujja a wajen kafa bayani kan siffar Allah sai ce akhtal ya ce yana wato mu'tazila raddi ne akhtal wani malami ne na balaga a balaga rhetorics kenan ko na larabci to shi akhbal dinnan kirista ne. kuma amma yana da zantuttuka da ya faɗi wanda malaman balaga suke amfani da shi a harshen larabci yana da wani baiki da yake cewa قد استوى بشر على العراق gairi harbin wala ولا دم محراق Wai بشر ya mamaye garin iraq ba tare da yaƙi ba ba tare da an zubar da jini ba wannan shine istiwa'i kenan to wannan shine asha'ira suka ɗauki wannan kalman baitin nan da wannan mutumin yayi sai suka fassara thumma stawa ala al-arsh sai suka ce ai thumma stawla ala al-arsh ai Allah ya mamaye al-arshin sa kaga in aka ce Allah ya mamaye al-arshin sa kaga da akwai wanda yake da al-arshin ba Allah ba ko sa'annan akwai wanda da fi karfin Allah yanzu ne Allah ya samu damar mame wannan abu kaga nuna Allah na da nakasu kenan ta waya to wannan shi shine ibnu taymiya yake radda ce tur da mutumin da zai jefar da Kur'ani a gefe in zai kafa hujja a wajen fassara maganar Allah sai ce wannan ba nasaran da ake kira aftal yace kaza kaga ba zai yi ba mutumin da ma bai yarda da Allah ba ya zo ka ce zaka fassara maganar Allah da maganarsa kaga ba dai bane to wannan shine gabar da malam yake so mu fahimta wannan ka'idar asali malam ya ɗauko ta ne a cikin littafin bada'i'ul fawaid na ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a mujalladin farko shafi na 162 to malam yake cewa wa ala hadha a bisa wannan ka'idar فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب wajibi ne gare ni gare ka gare mu gabaki